inda wato sanata da rabi musa kwankwaso ya je duba shi tare da jajanta masa akan wannan ibtila'i na hadari da ya same shi ga cikakken rahoton kamar yadda kuka sani dai tijjani gandu fitaccen mawaƙi ne na kwankwaso wanda duk inda kwankwaso ya sa kafa yana bin sa tun daga jam'iyyar pdp yake bin sa har izuwa a yanzu inda wato fitaccen mawaki ne na kwankwasiya inda wato a zaben nan da ya gabata na abba gida gida da ma na kwankwason takarar shugaban ƙasa jihar gandu shine wanda yake ba da gudunmawa ta hanyar yin waƙoƙi ga wato wannan 'yan takarkaru na jam'iyyar babu shakka waƙarsa ita ce fitacciyar waƙar da ta ƙara wa abba gida gida suna a faɗin wato jihar kano haɗari ne ya haɗu da shi wanda dai babu shakka allah ya taƙaita bai yi asarar ransa ba sai dai ya jijji ciwo wanda aka kwantar da shi a asibiti inda injiniya dr rabiu musa kwankwaso tare da tawagar 'ya'yan nnpp da sauran masu mukamai suka isa zuwa wannan asibiti domin duba tijjani gandu akan wannan haɗari da ya same shi kuma alhamdulillahi tijjani gandu yana nan da ransa sai dai kawai ciwuka da ya ji muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ba wa tijjani gandu lafiya ya tashi kafaɗinsa wannan ciwo daji allah ya mai da shi kafara to ma saurare wani irin fatan alkhairi za ku yi wa tijjani gandu da kuma yi masa addu'ar samun lafiya kamar yadda a yanzu hotunansa suka cika shafukan sada zumunta inda al'umma suke masa addu'ar allah ya bashi lafiya duba da irin yadda wato ya shiga zukatan mutane musamman ma 'ya'yan kwankwasiya wanda tijjani gandu babu shakka suna ganin darajarsa saboda irin waƙoƙi da